محمد وآل محمد Kun kamo radio VOH Hausa a cikin shirinsa na yammacin yau Juma'atu Hajji Babbar Rana. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan sai mu kawo muku shirin nan na afirka a yau daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan ra'ayoyin masu saurare bayan shi sai mu kawo muku shirin nan na mata a cikin al'umma daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na amsoshin fikihu shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na duniyar mu a yau shine mu na duniyar mu a yau amma kafin nan bari mu sari shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma ga watan nuwamban shekara ta 2023 wanda daidai da 26 ga watan rabi'u thani na shekarar 1445 jira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan nuwamban shekarar ta 1912 sojojin kasashen faransa da spain suka mamaye kasar morocco kafin haka dai addinin musulunci ya shiga kasar morocco tun cikin karni na bakwai miladiya amma cikin karni na ashirin turawan faransa da na spain suka mame kasar bisa wata yarjejeniya wadda suka cimmawa a tsakaninsu a shekara ta 1912 kuma ta lokacin ne mutanen kasar morocco suka fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kansu daga hannun turawan a shekara ta 1956 morocco ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na faransa da spain masu saurare ko kun san cewa shekaru 540 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan nuwamban shekara ta 1483 aka haifi martin luther wani malamin kirista wanda ya kawo sauye-sauye da kuma gyara a cikin addinin kirista a kasashen turai martin luther ya zama fasto tun yana matashi sannan kuma bayan kammala karatun jami'a ya fara karantarwa a matsayin malamin falsafa a wata jami'a da ke kasar jamus martin yana da sabbin ra'ayoyi da fafaroma na lokacin da wasu manyan malamin kiristoci ba su yadda da su ba akan haka ne ma ya tarjama littafin injila ko bible a cikin harshen jamusanci wanda hakan ya saba wa ra'ayin fafaroma da ƙarshe a shekara ta 1517 ya kafa mazhabar protestant wadda ya gina ta bisa sabbin ra'ayoyinsa hakan dai ya jawo yaƙe-yaƙe na addini da kuma na siyasa masu yawa a ƙasashen turai musamman ma dai a ƙasar jamus amma da ƙarshe mazhabar protestant ta samu karbuwa kafin mutuwar martin luther a shekara ta 1546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 bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman kanin su qatar da iran sun tattauna ta wayar tarho kan halin da ake ciki a yankin gaza kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta kai hare-hare a wurare daban-daban a haramtacciyar kasar isra'ila majalisar dattawa a najeriya ta buƙaci gwamnati ta haɗa hannu da wasu ƙasashe na ganin an kawo ƙarshen hare-haren isra'ila a yankin gaza ƙasashen duniya dama sun janye jakadunsu da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan harin gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasashen qatar da iran sun tattauna ta wayar tarho kan halin da ake ciki a yankin zirin gaza ministan harokin wajen ƙasar iran amir abdullahiyan da takwaransa na kasar qatar sheikh muhammad bini abdulrahman al-thani sun tattauna ta wayar taro tare da musayar ra'ayi kan irin yanayin da ake ciki a baya-bayan na a yankin gaza tun bayan da haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar da kai hare-hare kan mai uwa da wabi a yankin na gaza dukkan bangarorin biyu sun da isra'ila kan mummunan harin take kaiwa kana sun nuna damuwa sosai game da halin ni ya sulfa ran hula ke ciki a yankin kana sun tattauna game da mahimmancin bin hanyoyin diflomasiyya wajen kawo ƙarshen harin da ya haddasa mutuwar dubban fararen hula da kuma buɗe hanyar aikewa da kayayyakin jin kai zuwa yankin idan ana iya tunawa a kwanakin da suka gabata ne ƙungiyar gwamnati ta hamas ta kai wani farmaki na bazata a tashar ƙasar isra'ila wanda sakamakon haka isra'ila ta ɗauki matakin kai hare-hare kan mai uwa da wabi a yankin na gaza domin kawo karshen har haren na ƙungiyar hamas sai dai zuwa yanzu lamarin ya cutura ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta kai hare a wurare daban-daban a ramtacciyar ƙasar isra'ila dakarun gwagwarmaya ta hezbollah ta ƙasar lebanon sun sanar da kai hare a wasu yankuna da ke arewacin isra'ila don nuna goyon su ga 'yan gwamnatin falastinu da ke fafatawa da suke fafatawa da haramtacciyar ƙasar ta isra'ila a fafatawa da suke yi da haramtacciyar kasar isra'ila haran da farko da suka kai sun tarwa tsatan kukin yaƙi guda biyu na murkava a wannan sanin isra'ila da suke amfani da su wajen harba makamai masu linzami a yankin gaza ma'aikatar lafiya ta yankin gaza ta sanar cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a yankin gaza sun kai dubu goma da takwas da goma sha biyu da suka hada da yara ƙanana dubu hudu da goma sha biyu da mata 2,918 yayin da sama da 26,000 kuma suka jikkata sakamakon hare-hare kan fararen hula da haramtacciyar kasar isra'ilan ke kaiwa majalisar dattawa a najeriya ta buƙaci gwamnati ta haɗa hannu da wasu ƙasashe na ganin an kawo ƙarshen hare-haren isra'ila a zirin gaza a wannan makon ne masar dattawa ta bukaci gwamnatin najeriya ta gaggauta ɗaukar mataki ta da haɗin gwiwa da wasu kasashe domin kawo karshen yakin da isra'ila da hamas ke ci gaba da yi domin ceto rayukan al'umma sanata kawu sumaila mai wakiltar kano ta kudu da wasu sanzoci 28 ne sau goyi bayan kudurin tun lokacin da rikicin ya barke a watan oktoba an kashe dubban mutane da suka da mata da yara kana da ma'aikatan agaji yayin da aka jefa ma mai a gine-gine makarantu masallatai wuraren kiwon lafiya da wurare na ibada sanata adamu aleru na jam'iyyar pdp da ya fito daga jihar kebbi wanda ya bayar da gudunmuwa a muhawarar da aka yi kan ƙudurin ya ce asarar rayukan da ake yi abu ne mai ban tsoro kuma idan ba a kawo ƙarshen lamarin ba zai iya bazuwa ya zama wani yakin duniya na uku. To masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kasashen duniya dama sun janje takadunsu daga haramtacciyar kasar Isra'ila kan harin Gaza. Rahotanni sun bayyana cewa kasashe kimanin takwas ne zuwa yanzu suka yi wa jakadunsu kiranyi daga haramtacciyar kasar Isra'ila domin rashin amincewa da hararen da take ci da kaiwa kan al'ummar Gaza da ake zalunta. kasashen da suka kira jakadun nasu gida sun hada da kasar Afirka ta kudu, Chadi, Honduras, Colombia, Chile, Jordan, Turkiya da kuma kasar Bahrain. Wasu watanni sun bayyana cewa kasar Bolivia ta sanar da yanke hulɗa baki ɗaya tsakaninta da hamtacciyar kasar Isra'ila. Wannan yana zuwa ne a ci gaba da yin tirda da kashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ke yi game da ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula da hamtacciyar ƙasar Isra'ila ke yi kan al'ummar Gaza. da akan yi haddasa mutuwar dubban fararen hula mafi yawanci mata da yara ƙanana sojoji sun kashe 'yan ta'adda guda 113 sun kama guda 300 da kuma ceto 91 a tarayyar najeriya hedikwatar tsaro ta ƙasa a najeriya ta sanar a jiya alhamis cewa sojoji sun kashe 'yan ta'adda guda 13 sun tafke 'yan ta'addan guda 300 tare da ceto mutane 91 da aka yi garkuwa da su a cikin mako guda. Daraktan ayyukan yada labarai na tsaro Major General Edward Buba wanda ya bayyana hakan ya ce soji sun kama mutane 25 da ake zargin barayin danyen man fetur ne ta lalata watatun man fetur har guda 49 sannan kuma sun kama kayayyakin da aka tace da darajar su ta kai naira miliyan 571 ya ce sojoji sun kwato makamai iri daban-daban har guda 129 da alburusai kala-kala daban-daban har 717 da ƙarshe ya da cewa don sojin najeriya za ta ci gaba ta sakeyar 'yan ta'adda da ungiyoyin da ke neman daƙile duk wani ci gaba da zaman lafiya da tsaro a faɗin ƙasar baki ɗaya. to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla labaran duniya kenan suka zo muku daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Yanzu kuma sai mu saurari shirinmu na gaba wato shirin na Afirka a yau da Sunusi Inuwa Wunti. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun gagarumin taron da al'ummar kasar Tunusiya ta gudanar ne a kofar majalisar dokokin kasar tana neman a fitar da doka da za ta hukunta duk wanda ya nemi a kulla alaka tsakanin gwamnatin tunisia da haramtacciyar kasar isra'ila da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a makon da ya gabata ne da dama daga cikin 'yan tunusiya suka gudanar da zanga-zanga tare da taron gangami a gaban majalisar dokokin kasar suna neman 'yan majalisun su gabatar da daftarin kuduri tare da kada kuri'ar amincewa da shi kan neman zartar da wata doka da za ta hukunta masu neman kulla alakar jakadanci tsakanin kasar ta tunusiya da haramtacciyar kasar isra'ila wato neman kulla alaka tsakanin kasashen biyu ya zama aikata laifi ne da zai zai fuskanci hukunci a kotu taron gangamin ya jaddada yin kira kan kauracewa da tsananin adawa da duwani batu neman kulla alaka tsakanin ƙasar tunusiya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ƙungiyoyi da dama sun halarci zanga-zangar da taron gangami a kofar majalisar dokokin ƙasar domin neman mambobinta da su fitar da daftarin kudirin neman hukunta don mai neman ganin an kulla alaka tsakanin tunusiya da gwamnatin yahudawan sahauniya 'yan kaka gida tare da kada kuri'a ƙuri'ar amincewa da dokar zanga-zangar al'ummar tunisia ta zo ne a daidai lokacin da majalisar dokokin kasar ta fara gudanar da zamanta na tattaunawa kan daftarin doka da ta nemi haramta duk wani matakin kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a yayin zanga-zanga da taron gangamin jama'ar da suka taru sun gabatar da taken da suka hada da cewa al'umma tana neman hukunta masu son kulla alaka tsakanin tunusiya da haramtacciyar kasar isra'ila tare da jaddada goyon bayan gwagwarmayar al'ummar falastinu da tsayin dakarsu wajen neman haƙoƙinsu a jawabin da ya gabatar ga mahalarta zanga-zangar memba a kwamitin fafutuka ta al'ummar tunusiya gassan bin khalifa ya ce suna gaban majalisar dokokin kasar tunusiya ce domin jaddada cewa al'ummar kasar tana sahu ɗaya wajen goyon bayan du masu gwagwarmayar neman yanci da masu kishin ƙasa musamman al'ummar palestinu da take ci gaba da gabatar da shahidai a fafutukar neman yancin kanta da ƙasarta ta gado kamar yadda al'umma take goyon bayan al'ummar falasinu da take yankin zirin gaza da take fuskantar dangogin matakan wuce gona da iri da suka kai ga shahadar maza da mata da ƙananan yara gami da tsofaffi bin Khalifa ya kara da cewa sun taru a kofar majalisar dokokin kasar ce domin bayyana wa wakilansu da suke samar da dokokin kasa da su ɗauki matakin samar da doka da za ta haramta duk wata buƙatar neman ƙulla alaƙa tsakanin ƙasar Tunusiya da Yahudawan Sahayuniya 'yan mamaya kuma suna ƙarfafa wakilan al'ummar Tunusiya wajen kare gaskiya da ƙarfafa raunana kan gwagwarmayar neman haƙƙoƙinsu. bin halifa ya jaddada cewa za su ci gaba da bibiyar majalisar dokokin kasar tare da tsayin daka wajen ganin majalisar ta kafa wannan doka a nashi bangaren usman waidat memba a ofishin siyasa na kungiyar jama'a ya ce jajircewar falasinawa kan neman haƙoƙinsu tana buƙatar goyon baya tare da fitowa kan tituna domin sanya matsin lamba ga gwamnatocin ƙasashe kan goya musu baya a fagen siyasar duniya waidati ya kara da cewa abu na farko dole ne su ɗauki matakin matsin lamba kan gwamnatocin da suka kulla alaka da gwamnatin yahudawan sahayoniya da waɗanda ba su ɗauki matakin kulla alakar ba kamar tunusiya kan su fitar da dokar hana neman kyautata alaka da 'yan mamaya masu aiwatar da bakar siyasar kashe-kashen gilla kan al'umma abu na biyu dole ne akan gwamnatocin da suka ƙi amincewa da daidaita alakar su da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar tunusiya su ɗauki matakin gabatar da neman ƙulla alaƙar a matsayin laifi ya ci gaba da cewa masu wakilcin al'ummar ƙasa suna kare lamirinsu ne da kuma ta al'ummarsu don haka wajibi ne su kaɗa ƙuri'a akan wannan doka a matsayin nasara ga al'ummarsu kuma nasara ga yakin da al'ummomin da za su zo nan gaba da kare daraja da kimar ruhin mutane da suka sadaukar da rayuwarsu a tafarkin 'yanci kamar yadda Usama Uwaidat ya yi jinjina tare da fatan rahama ga ruhin waɗanda suka rasa rayukansu a fagen kare haƙƙin al'umma da ake zalunta kamar Muhammad al injiniya ɗan Tunusiya wanda ya raya tattakin goyon bayan gwagwarmayan Falasɗinawa karo na biyu kenan da al'ummar tunisia take gudanar da zanga-zangar neman samar da doka da za ta hukunta duk wanda ya nemi a kulla alaka tsakanin tunisia da haramtacciyar kasar isra'ila saboda a makonnin da suka gabata jama'a da dama sun fito zanga-zanga tare da gudanar da taron gangami a gaban majalisar dokokin kasar domin nuna adawa da ɗage tattaunawa kan daftarin dokar neman hukunta masu neman kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila a cikin watan agusta majalisar dokokin tunisia ta sanar da cewa kwamitin kare haƙƙin bil'adama ya fara yin nazarin wata doka da aka gabatar na neman hukunta duk mai buƙatar kyautata alaƙar jakadanci tsakanin tunisia da haramtacciyar ƙasar isra'ila irmamaya tunisia ta fara kauracewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ce a hukumance ta hanyar shirin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa bayan yakin shekara ta 1948 yayin da wasu kasashen na larabawa suka janyo saɓani da rashin daidaiton baki kan matakin ƙauracewa haramtacciyar ƙasar ta isra'ila tun a ranar 15 ga watan satumban shekara ta 2020 ne kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da masarautar bahrain suka kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wanda fadar white house ta amurka ta kira da yarjejeniyar abraham lamarin da larabawa da 'yantattun ƙasashen al'ummar musulmi suka yi tirda da lamarin sannan kasashen Morocco da Sudan suka shiga cikin sahun kasashen da suka kulla alaka da haramtacciyar kasar Isra'ila. a gefe guda kuma gwamnatin Tunisiya ta bayyana dalilinta na kin kada kuri'ar rashin amincewa da daftarin kudurin larabawa da majalisar ɗinkin duniya ta amince da shi inda ta yi nuni da cewa daftarin kudurin ya daidaita tsakanin wanda aka zalunta da mai zalunci kuma daftarin kudurin bai hada da yin allah wadai da laifukan yaƙi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take tabkawa a yankin zirin gaza ba babban zauren majalisar ɗinkin duniya dai ya amince da daftarin ƙudurin da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa a ƙarƙashin jagorancin ƙasar jordan ta gabatar a ƙarƙashin taken kare haƙƙin al'ummar falastinu inda daftarin ƙudurin ya samu amincewar kashi biyu bisa uku na mahalarta zaman taron wanda shine mafi karancin ƙuri'un da ake bukata domin aiwatar da ƙudurin ƙarƙashin taken samun haɗin kai don zaman lafiya tarik adab wakilin tunisia na dindindin a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa ƙasarsa ta kada ƙuri'ar kin amincewa da daftarin ƙudurin da majalisar ɗinkin duniya ta amince da shi ne a zamanta na goma na musamman kan batun falastino bisa la'akarin da take da shi na cewa halin da ake ciki a yankin zirin gaza da ma sauran yankunan falastinawa da aka mamaye suna cikin hatsari mai girma da ba a taɓa ganin irinsa ba sakamakon ci gaba da aiwatar da bakar siyasar zalunci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take gudanarwa kan al'ummar falastinu musamman matakan killace falastinawa da hana shigar da kayayyakin jin kai ga miliyoyin falastinawa da suke rayuwa cikin kunci don haka kudirin yana buƙatar hanzarta kawo ƙarshen mummunan halin da falastinawa suke ciki amma kudirin bai ambaci haka ba a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen tunisia ta fitar tana nuni da cewa ko da yake wannan kuduri ya kunshi buƙatar sauƙaƙa shigar da kayayyakin jin kai da kuma hana tilasta wa falastinawa yin gudun hijira amma ya yi watsi da wasu muhimman batutuwa kamar haka rashin yin tofin allatsi ne kan laifukan yaƙi misalin laifukan kisan ƙare dangi da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke aikatawa da kuma rashin neman tuhumar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da laifin aikata muggan matakan wuce gona da iri kan falasinawa da rashin neman gaggauta dakatar da kai hare-hare kan falasinawa baya ga daidaita tsakanin wanda ake zalunta da mai gudanar da ayyukan zalunci a nasu bangaren bangarorin siyasa da kungiyoyin fararen hula masu yawa da suka hada da kungiyar annahada da kungiyar salvation front da kungiyar harkar jama'a da kungiyar kwadago ta tunusiya sun shirya wata gagarumar zanga-zanga da taron gangami a tsakiyar birnin tunis fadar mulkin kasar inda suka yi tirda kisan gilla da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ci gaba da yi kan falastinawa a yankin zirin gaza wanda na baya-bayan nan shine kisan gilla illar da ta aiwatar a garin jabaliya da ke shiyar arewacin zirin gaza kamar yadda bangarori daban-daban na siyasa addini da zamantakewa na tunusiya suka halarci zanga-zangar a babban hanyar habib ogiba da ke babban birnin kasar tunis inda suka nuna bacin ransu da kisan kiyashi da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi a sansanin jabaliya da ke yankin zirin gaza masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ga Hassan Barka ya shigo a cikin shirin na ra'ayoyin masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku gwamnatin mulkin soji ta Nijar ta bukaci shugaban kasar Togo ya zama mai shiga tsakani don tattaunawa da kasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ciki har da ƙungiyar ECOWAS da ta kakaba wa ƙasar takunkumi biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. To koya kuje kallon wannan matakin na gwamnatin mulkin sojin Nijar wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen suna BOH suna na hadari mai kwamfuta mai yama lokal gamme Kebistan Najeriya. To alhamdulillahi alhamdulillahi tabbas wannan mataki da gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar ta doka domin kasar Togo shugaban kasar Togo ya shiga tsakani akan wannan dambarwat da ta shiga tsakani ne da sauran kasashen duniya daga ciki kuma har da ƙungiyar ECOWAS to muna fatar Allah Ubangiji ya sa wannan abin ya tabbata kuma ina kira ga su shugabannin ECOWAS su ya dace su amsa wannan bukata domin idan aka yi la'akari da irin yadda takunkum yana taka rawar gani wurin kawo illoli daban-daban a kasashen lahiyar afirka muna fatar allah ubangiji ya shiga tsakani allah ubangiji ya kawo daidaito suna na haɗari mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a najeriya assalamu alaikum radio tahiran boh da fatan kuna lahiya abdulbasi mai united daga jamhuriyar niger da magaram muna godiya bisa wannan dama da kuka bamu faɗa albarkacin bakin mu kuma mun ji daɗin wannan maudu'i da kuka dora a yau ra'ayina shine gaskiya mun ji daɗi bisa wannan hukumci da jamhuriyar Nijar ta ɗauka kan cewa shugaban ƙasar Togo shi zai jagoranci jamhuriyar Nijar wajen tattauna da ƙungiyar ECOWAS duk da cewa mun san cewa ECOWAS suna aikin Faransa ne karnukan horauta horon shi ne ita ce take yi musu cakulkulo suka zo suka labce jamhuriyar Nijar da takunkumai wanda ba su da mahalli ba su cancanci ba a ce jamhuriyar Nijar ta aka dora ma wannan takunkumi amma ta Allah ba ta su ba da ke mumun dogara da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsaya mana kuma mun ci gaba da rayuwa duk da ba haka ba suka so to kuma ta Allah ba ta su ba assalamu alaikum sashin Hausa na Iran muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne ma da magaram jamhuriyar Nijar mamba na masu kirar sauran radio na Afirka rasha jihar da magaram ina so ku ba dama ya tsokaci a dangance da wannan maudu'i da kuka saka hakika wannan abu ne mai kyau ganin cewa duk yanda hukumar jamhuriyar Nijar wato gwamnatin jamhuriyar Nijar ta CNSP take fama ta warware duk wani takunkumi da ake kakaba mata na rashin adalci ta kai har da yau za ta ta yi kasar togo wato shugaban kasa foran da sun to muna fatan hakan zai cimma ruwa kuma da fatan wannan takunkumi na rashin adalci da kasashe ecowas da kasashe tarayyar turai ta kakaba nijar ya kasance sai tarihi da fatan allah ka shige mana gaba kuma ya kamu sabon arziki da kwanciyar hankali mai ɗora ko mu wani kasa ya kamata mu ci gaba da addu'a kuma kalmu gajiya da duk wani taro da wani jerin gwado ta addu'a da ake a hakika insha Allah komi zai rone nagode ku tashi la mai magana isu ne ba da tare magana magarar ne Nijar Sashen Hausa na gidan rediyon BOH Hausa mai magana ɗalaji limawa da kanan cikin birnin karo a tarayyar Najeriya. Ne muku barka da kasancewa wani lokaci a shugaban mulkin soji na ƙasar Nijar kira da ya yi ga shugaban ƙasa na Togo domin ya shigo ya ba da gudunmawa bisa wannan takunkumi da ƙasashen duniya suke ci gaba da kakaba kasarsa ta Nijar. Wani abu ne mai kyau wanda idan ya eh, kasance abu ne wanda zai eh, zamto kamar zama ne za kan teburin sulhu domin rage takunkumin da kasashen duniya suke ci gaba da kakaba kasar Nijar musamman ita kankin kanta wato kungiyar nan ta ECOWAS wacce take jagoranta kasashen nashiyar Afirka wannan zai zamto kamar abu ne wanda zai zamto eh, maslaha muke fata har kullum kuma ina fatan wannan kira ya zama kamar rage abubuwan da ke faruwa ga ita kankin kanta wato takunkumin da ke faruwa da kasa ita ta Nijar wannan shi ne fatan mu da lima daga cikin birnin Kano a tarayyar Najeriya muna tare da ku assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zara dini fulasiri da lemo mazaunin akara kasar ghana to tabbas mun ji daɗi da wannan mataki da shi shugaban kasar togo forna sun iya duma ya ɗauka tare da haɗin gwiwar sojojin mulkin sojan Nijar na shiga tsakani wajen sulhunta ƙasar da ƙungiyar ECOWAS da kuma sauran ƙasashen duniya. Tabbas wannan mataki ne mai kyau muna fatan Ubangiji Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Allah ya sa hakan ya kawo sanadiyar ƙarshen dambarwar wannan ɗiɗi siyasan da ya ya ƙi cinyewa. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio biyu wacce hausa mai magana sahiba wa ila likita da farna ka jihar mara jamhuriyar niger to hakikanin gaskiya eh, wannan maudu'i da kuka sa muna godiya kwarai kuma za mu dan tufa albarkacin bakin mu lalle eh, shugabanni muna musu fatan alheri kuma muna fatan zaben da suka yi Allah sun alheri mu da ma fatan mu shine a samu tattaunawa mai kyau kuma da fatan za a fahimci juna eh, a fahimci juna a kawo ƙarshen wannan matsatsalu da mutane suke fama da su da ƙasa ma baki da take ciki muna fatan ubangiji Allah mana jagoranci Allah ka mana kuciyar hankali a cikin kasar mu Niger da ma duniya baki daya ko ubangiji Allah ya kare mu na kasar mu tsare mu na shugabannin mu baki daya muna fatan Allah ka mu salaha Allah ya sa fahimci juna a wannan tattaunar za a yi ubangiji Allah mana jagoranci mai magana sabiwa wa ilmi kita da kwarna kajar mata jamhuriyar Niger assalamu alaikum Assalamu alaikum hayar taron jamhuriyar musulunci mai magana Bili Amina Gwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To ko shakka babu wannan kira da shugaban gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar yayi ga shugaban gwamnatin Togo domin shiga tsakani domin samun maslaha game da wannan rikici tsakaninsa da kungiyar ECOWAS da kuma sauran kungiyoyi da aka sanya musu takunkumi. Hakika wannan kira ne mai kyau muna fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a mu na Afirka. da ma duniya baki daya na gode radio france na uke na gode radio boh tehran jamhuriyar musulunci mai magana bilamin agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi assalamu alaikum sashin hausa na radio iran mai muku magana alkasu ne ya gada yasi jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan karɓar wanda ƙasar togo ta hukumomi na na jamhuriyar nijar na ganin cewa ta shiga tsakanin nagari da mugu musamman ma ƙungiyar ecowas to gaskiya wannan abu ne wanda kasar togo ta yi wanda kasar nijar ba za mu taba manta da shi ba mu muna tunanin cewa kasa ta kusa da mu yaya babba wadda ake tutayar cewa tana incin tana da kokarin kare demokradiyya a nahiyar mu ta afirka kuma ta fi makwafta kama da mu amma sai kasance kash shugabanninta suna bin maradi na turawa kuma kowa dibi irin wannan tayya wadda kasa ta ta nijar take ciki to dole ne sai mun samu adawa daga duniya musamman ma cin da kun ce kuna so ka raba gari da kasashe na turawa wanda suka yi zo cikin kasashenmu suna sace mana arzikin kasa to dole ne mu 'yan nijar sai mun ji jiki abinda dai muke so da 'yan nijar ku tashi da addu'a kuma ku jure duka wata wahala mai wucewa ce insha Allah mu mun ce inci muke nema kuma wannan abu da kasar Togo tan mana billahi ya shiga cikin tarihin mu ba za mu taɓa mancewa da kasar Togo kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum jamhuriyar radiyon jamhuriyar musulunci na Iran da ke birnin Tehran. To madalla ni ne Sayyid Isaka daga jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Ina son ne ga tsokaci na dangane da wannan maudu'i da aka sa. To hakika shiga tsakanin gwamnatin Togo mu babban abin da zan yi wata shine Allah sa kai zama irin na gwamnatin Algeria ƙasar Algeria. Saboda mun lura cewa ƙasar Algeria ita ta shigo ma tantamna ta ta aiko ta ne da wasu ajanda na ta shiga bayan Turawa kuma Allah ya taimake mu gwamnatin sojin mu ta yi watsi da wannan shiga tsakanin tata to babban fatan mu shi ne ita gwamnatin Togo ita zo ta ta zo ta da ra'ayi irin na neman shiga tsakani na babu ruwanta da shiga wajen wani shiga tsakani na nemo ma kasan mu zaman lafiya da kuma ci gaba assalamu alaikum ni ne Sagiri Saka daga mu a Jamhuriyar Nijar assalamu alaikum warahmatullahi jariyan Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna na Gwani Launa Ali game da shugaban kungiyar kira da sauran rediyo ta Afirka Rehin Jihar Kano To lallai dangane da wannan maudu'i naku za mu iya cewa mun ji daɗin wannan kira da shugaban gwamnatin sojin Nijar yayi wato Abdulrahman Tashina lallai a abu ne mai kyau da ya buƙaci shugaban ƙasar Togo da ya shiga tsakani da kuma tattauna da kawo ƙarshen a takunkuman da ECOWAS ta sawa ƙasar Nijar. to don haka muna kira da sauransu ƙasashen duniya da kuma sauran ƙungiyoyi. da su goyi bayan gwamnatin sojan mulkin Nijar domin a cire musu takunkumai domin cigaba da rayuwa kamar yadda sauran ƙasashen da suka ci gaba suke yi domin ni ban ga amfanin sa wannan a takunkumai ba tunda shi gwamnatin mai mulki na Nijar ya ki janye kudurinsa to ya kamata a san dai matsaya tunda kuma ba ku janye takunkuman ku ba don haka muna kira da shugaban kasar togo da duk mai yiwa wajen ganin ya kawo daidaito a tsakanin kungiyoyin ecowas da sauran kuma kungiyoyi da ma dai gwamnatin sojin nijar da ma ecowas kawai baki daya na ku gwani lawan ali game madan fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya to game da maudu'i da kuka ba mu tofa albarkacin bakin mu akan bukatar da shugabannin mulkin soji na Jamhuriyar Niger suka yi wa shugaban kasar Togo da ya shiga tsakanin su da shugabannin kungiyoyi na kasa da kasa da kuma shugabannin kungiyar kasashen Afirka ta Yamma ECOWAS hakika hakan abu ne mai kyau muna fatan shugaban kasar Togo zai taka rawar gani domin kawo ƙarshen wannan rikici na siyasa da rikici. ya ki cinyewa a jamhuriyar Nijar tun bayan kifar da gwamnatin Muhammad Bazum. Muna fatan Allah ya sanya alkhairi a cikin wannan tattaunawa da za a yi. Sunana Kwamaratil Yasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya BOH mun gode. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai magana Yusuf mai gyaran waya daga cikin tashar damagara eh ra'ayina na yau ko in ce fata na ne yau wannan abu da za a yi tsakanin togo magabata na togo da magabatan nijar to muna addu'a ubangiji allah isa haka shine alheri allah ya kama mana allah ya sa mu dace wannan masifu da suke faruwa a kasashe na musulmi ubangiji allah ya kawo mana saukin shi allah ya tabbatar mana da alheri allah ya kama mana allah rufa mana asiri mai magana Yusuf mai gyaran waya daga cikin tashar da magana. Sashin Hausa na muryar VOH Iran sunana Isa Jikan mai saje daga tashar mai turare a karamar hukumar Toro, memba a grup ungiyar matasan Afirka. To, kiran da shugaban mulkin sojan Nijar ya yi wa shugaban kasar Togo na ya shiga tsakani hakan ya yi daidai. Muna fata dai zai shiga tsakanin a samu a dagewa wa al'ummar Nijar wannan takunkuman da aka ɗora musu. Don talakawa ne su suka fi jin jiki a wannan takunkumi don shugabannin kasashen su ba abun da ya shafe su su talakawa su suke jiya jikinsu muna kira su ungiyan ecowas kuma da su tausayawa talaka su dage wannan takunkuma na gode voh mai magana iza ji kan mai da assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta iran mai magana lawana amurkin shugaba na kula big tempo da maganar jamhuriyar nijar gaskiya ne zan yi amfani da wannan dama ta ku ta tofa albarkacin baki na game da maudu'in daukas haka ne gaskiya gaskiya mu muna farin ciki na samun wanda su shiga tsakani don samun sassaucin da matsalar da muke ciki a ƙasar mu ta Allah ya taimaka kuma shi shugaban wasu togo Allah ya sa za a saurare shi da kunnen basira kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya tabbatar da ci gaba a ƙasar mu gabaki ɗaya. To masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga nan tilas zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Barin hada ku da Zainab Bashir don gabatar da shirin na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. wanda nake karanta muku littafin nan dai mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija kanji ta rubuta to kamar doka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. saboda abin da momi ta yi ma talba a kan yarinyar amma shi talba ba yana da yan uwan uba da uwa ba me yasa bai kai ta can ba sai a nan saboda mu ya raina mu ko kuma saboda me ke baki tunanin aje ta anan zai lalata alakar ku da laila ko mahaifiyarta ni kaina sai kin ga abin ya shiga tsakaninmu da hajiya dan mutuncin da muke ma mu daina shi ba na fatar haka hajiya kuma ba wai ya ɗauke ta kai tsaye ya bani ba ne. ni na bukata hajiya ta yi mata wani irin kallon mamaki saboda me saboda na faranta masa rai ta amsa kai tsaye sai kuma ta aje kofin hannunta ta karasa kusa da mahaifiyarta ta kama hannunta cikin yanayin na damuwa hajiya ke mahaifiyata ce na san ko ban faɗa maki ba kin fahimta wallahi ina matukar son talba na rasa yadda zan yi hajiya ta yi saurin janye hannunta daga rikon da madina ta yi mata kul kar ki yarda son zuciya ya ɗebe ki ya kai ki ya baro ki aminiyar ki kuma mijin da za ta aura ki ce kina son sa to me kike tsammanin zai juyo gurin ki ya bar zaɓin iyayensa anya ke shirya yin matakara da laila kuwa hajjiya ba ta haɗa 'ya'yanta da kowa ba kar ki kuskura ɗinkin riga ya kai ki inda zai kai ki ya baro ki da ba za ki taɓa balle sauran jikin ba domin wahala kawai za ki sha ki tashi a tutar babu kuma tutar kunya hawaye cika idanta na yi iya yadda zan yi na yaƙi abin nan hajiya na yi iya yadda zan yi na kawar da idona daga talba amma na kasa na yi ta hangowa kaina matsaloli da ke tattare da hakan amma zuciyata na raya min zan iya ɗauka na san ƙawance na da laila mai zurfi ne mun taso tare an girma tare mun zama kamar 'yan uwa bai kamata na yi hakan ba amma watakila wannan ce ta. wallahi hajiya ina matukar son talba fiye da yadda kike tunani wallahi fiye da kuma yadda laila ke son sa maganar take cikin kuka hawa yana sako mata ki gaggauta cire shi a zuciyarki kuma ba na son yarinyar nan ta wuce yau ki faɗa masa na ce ya zo ya ɗauke ta daman ai na lura da take-taken ki ba tun yau ba hajiya na kaiwa nan ta juya ta fice sai madina ta durƙusa ƙasa tana ta kuka ta bashe da kuka sosai kuka ta sosai mara sauti sannan ta miƙe tsaye ta nufi ɗakin ta tana shiga ta kulle kanta ta fara rusar kuka kamar wanda aka yi wa mutuwa can kuma ta ɗauki wayarta ta shiga galari wayarta ta kamo hoton talba ta tasa a gabanta tana ta kallo hawa yana yi mata sallama wani irin abu take ji mara misaltuwa da gaske yanzu kam ta tabbatar sonsa take fiye da kima tunda har sansa zai saka ta kasa ganin laila kuma kunnuwanta su toshe daga maganganun da mahaifiyarta ta mata tashi ta yi ta shiga ban ta wanke fuskar ta ta fito falon idan ta har ya canza kala sai da ta zauna sai kuma ta ji zaman baya mata daɗi sai kawai ta miƙe tsaye ta fice daga falon zuwa parking lot inda aminat take zaune tun kamin ta karaso aminat take kallonta da karantar yadda yanayin ta ya canza daga fara'a da jin daɗi da ta shiga da shi ɗazun zuwa fitowa da damuwa da kumburarrun idanuwanta zuwa ta yi ta tsaya akan aminatu ba tare da ta ce mata komai ba aminatu ta tsayar da rubutun da take tana sauraron abin da madina za ta ce mata amma shiru bata ce mata komai ba har na tsawon lokuta hakan ya sa ta ɗago kai ta kalle sai ta ga hawa yana sako mata ya madina ba ki da lafiya ne madina ta lumshe ido wasu hawa yana sako mata ba da lafiya aminatu kuma ciwo ne da ba zan taba warke shi ba ciwo ne da allah ya ɗora min kuma kowa ya kasa fahimta ta me ke damun ki ciwon so ciwon so wanda bai san wanzuwar son ba aminatu kam kallonta kawai take ba don ta fahimci inda kalamanta suka dosa ba sai dai ta fahimci son wani take amma wancan bai san da wanzuwar son ba dukawa ta yi gaban aminatu kamar mai neman gafara hajiya ta ce dole ne na ɗauke ki daga gidan nan tsakanin yau da gobe ni kuma ba na son ran talba ya ɓaci ban san yadda zan yi ba dama na faɗa mata cewar zaki zauna na kwana biyu ne ba na son bata ran ba. kamar yadda ba na son saba wa umarnin mahaifiyata shine kike kuka ta girgiza kai a'a abinda na yi ma kukan daban ki kira shi a waya ki ce na ce bana son zama a nan zai iya zargin wani abu bana son abin da zai nisanta ni da shi ko ya saka ya ga kamar ni ce bana son zaman ki a kusa da mu zan faɗa masa gaskiya ba a min komai ba ta faɗa tana kallon madina sai madina ta haɗe yawon bakinta ta saka hannunta ta share hawayen da suka zubo mata sai da ta kira talba sannan ta kara a kunnanta hello ta faɗa bayan ya ɗauki kiranta jin ta sai ya shiru bai ce komai ba Ba ta damu ba ta ci gaba da maganar aminatu ce ta dame ni da kuka na tambaye ta me ke damunta ta faɗa min ba tana ina ya tambaya daga ɗayan ɓangaren ga ta nan kusa da ni ta yi ga aminatu wayar sai ta karba ta kara a ta hello shalili lafiya kike kuwa ta yi shiru tana kallon madina ko saboda tuna miki da baya ne a'a bana son zama a nan ne ba ki son zama kuma me ya faru ba komai ni dai bana son nan ka zo ka ɗauke ni ana miki wani abu ne da baki so a'a ni dai ka zo ka tafi da ni ok zan zo yaushe yanzu ko an jima To, da jama'a duka duka da muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai wani sati za mu ci gaba da inda muka tsaya. A madadin rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV, ni Zainab Bashir nake cewa Allah ya kai mu lafiya. ga shagar da alkadir mubarak dauke da shirin nan na wato amsoshin figihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke amsa tambayoyi da suka shafi al'amura na fiƙo ko kuke turo mana da tambayoyin nan mu karanta mu nemo muku amsa sannan mu karanta muku amsa mu ba ku ita To kuma yadda muka saba ne mukan bincika mu ga tambayoyin sai mu karanto su. Yau ma ga tambayoyi a gabanmu ga wani mai tambaya yake cewa Assalamu alaikum filin fikihu. Na fata kowa da kowa ana nan lafiya cikin yarda Allah. Tambaya ta ta shafi al'amari ne a bisa malaman fikihu. Shin bayan an idar da sallah wajibi ne a yi abin da ake ce masa zikirori wanda kuma sai an ɗauki carbi wajen yin wannan zikirori ɗin da Allah a amsa mu wannan tambaya domin wani yana nuna cewa ne idan mutum ma baya amfani da carbi ɗin wajen wannan zikirori da yake yi kamar ba a karɓa ba to yaya al'amarin yake to malamin wannan tambaya kai ma tana da muhimmanci amma a gurguje abin da za mu amsa maka shine cewa lallai bayan an idar da sallah duk malaman fikiyo abin da suke nunawa shine mutum yana fita daga sallah ne a lokacin ya yi taslim wato ya yi sallama daga sallah bayan ya yi tashahud ya yi sallama to ya fita daga cikin al'amuran na sallah to kafin ya bar wannan bigire gurin da yake sallah din abu ne wanda yake mustahabbi ya tsaya ya yi roƙo wajen allah subhanahu ta'ala ya yi bambaɗanci ya ƙanƙan da kai ya kuma yi zikirorin nan musamman azkar ɗin nan da ake kira da wato zikirori na az Salamu alaiha waɗannan zikirori allahu akbar allahu akbar 33 subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 zikirorin da kake baɗa kenan in ka ga za ka iya yi ba tare da carbi ba fabi hawa nema in kuma kaga ce da carbi ne za ka iya riƙewa ba tare da kayi wani abu na makuwa ba to wannan dai dalilin da ya sa kenan amma ba wai an ce wajibi ne dole sai da carbi mutum zai yi wannan azkar din ba zikirori ne waɗanda suke ma'asurai wanda kuma suna da muhimmanci mutum ya yi su bayan ya idar da sallah din to amma zancen cewa dole sai da carbi babu zancen dole ana mafi yawa ana yin da carbin ne saboda ya fi sauƙi wajen iya rike adadin 33 nan wannan ma 33 wannan ma 33 ko da yake waɗansu sun ce allahu akbar in 34 ake yi sauran 33 33 to idan babu carbi din wasu lokutan mutum zai yi wato kurakurai sai kaga ya ko ya rage daga 33 ko kuma ya ƙara su kuma irin waɗannan zikirori ɗin da aka ce ma'asurai ne an karɓo su ne musamman abin da yake sananne manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya ba wa ta zahara waɗannan ainihin ah, azkar ɗin wannan zikiri ɗin ta dinga yi to kaga ya zama ma'asur kenan wato karɓaɓɓe ne fitacce ne daga wajen magabata to idan ku haka ne ba a so mutum ya ƙara ko kuma ya rage wannan adadi da aka ce a yi din in ka ji duk wani zikiri da aka baka ko wasu addu'o'i da aka baka aka ce ka yi su sau kaza misali istighfari an ce mutum ya yi shi sau saba'in to ba a so ka yi sau saba'in da ɗaya ko ka yi sau ɗari ko ka yi sau sittin kar ka rage karka ka ƙara wannan adadin waɗansu da dama ba su san menene hikima ɗin ba akwai hikimomi akan mutum ya rike adadi ɗin da aka ce a dinga yi saboda haka a takaice ka dinga yin waɗannan azkar ɗin karka yi daga irin wanda da sun yi sallama asalamu alaikum wa rahmatullah sun bar sallah su sai su tashi su tafiye su to ubangiji subhanahu ta'ala ma baya son irin wannan abin da mutum ya domin kai ya kai baka isa ka ce baka bukatuwa wajen ubangiji ba dole akwai wata bukatuwa da kake da ita wajen Allah ta'ala ba lokacin da ya fi muhimmanci wajen neman bukatuwar mutum zuwa ga mahalicinsa fiye da bayan ya yi sallah ya idar da sallah to kaga kenan ka yi azkar din sannan ka ɗaga hannu ka yi addu'o'inka ka nemi kusanci zuwa ga ubangiji abu ne mai muhimmanci a rayuwa to wannan a takaice kenan amma zancen cewa dole sai da sarbi kamar yadda na ce ba dole bane ba wajibi ba ne amma domin kai kanka ka samu kwanciyar hankali ka tabbatar wa kanka cewa ba ka shige wannan adadin da aka ce ai ba idan ka rike carbi din sai ka ga cewa ka fi samun kwanciyar hankali wannan ne dalilin da yasa ake riko da carbi din ba wani abu ba to ga wata tambayar ita kuma magani uh, eh, wannan mai tambayar yake cewa a ko kuma take cewa domin ga sunan a ƙasa mai suna maryamu abdallah take cewa assalamu alaikum filin fikihu ina fata kowa yana kalau tambayata ta ta shafi alwala ne shin mutum saboda taƙiya zai iya yin alwala amma irin ta ahalin sunna ya wanke kafansa ya yi duk abin da ahalin sunna suke yi sai ya je kuma ya yi sallah ɗin ita ma irin da ahalin sunna suke yi saboda taƙiya yaya matsayin wannan sallah da wannan alwala ɗin kuma shin wajibi ne idan ya koma gida ya ya sake yin wannan sallar da alwalan ko kuma dai an karbi wannan shi kenan Do allah a bani cikakkiyar amsa to malama wato eh, wacce kike wannan tambaya amma dai fi sabillahi abinda muka fahimta a cikin wannan tambaya take shine cewa ke wato na gani mene sun ta malama maryamu yauwa maryamu abdallah malama maryamu abdallah wannan tambaya da kika yi ya nuna mana ke mabiyar mazhaba ce ta ahalbeti wato ke yar shi a ce kenan to idan kina bin mazhaban ahalbeti sai kika je wani guri a matsayin ki na bakuwa saboda jama'an da ke gurin sai ki za ki musu Ke ka yi alwala irin ta ahalar sunna Kika wanke kafa sai yi duk abin da suke yi sannan sallah ma da kika tashi kika je kika yi abubuwan da su ahali sunna din suke yi to wannan sai mu ce wace irin taƙiya ce shin taƙiya ce ta yadda dole dole ne sai kin yi wannan alwalan da wannan sallah a wannan gaban nasu a wannan gurin nasu sannan idan kika yi alwala da kuma sallah irin ta shi'a za su cutar da ke ne su zuba miki da jini su muzanta ki ko ba haka ba ne domin wani abu ne wanda yake mai muhimmanci a cikin al'amura na rayuwa ita al'amura na taƙiya ba haka kurin sakakadar saboda kurin wasu jama'a sai ka ce za ka yi wani abu wanda kai ka san sallaka da alwalaka a wajen mazhaban da kake bi bata inganta ba domin ka yi alwala ka wanke ƙafarka a wajen alwalanka in kuma kai mabiyin mazhaban alibeti ne to wani alwalan ba ta yi ba in ka je sallah kai abubuwan da suke yi misali kai kabalu ka ɗauki hannunka ka sa a kirjinka to kaga sallanka ta lalace to kuma kai ka ce wai kaya ne saboda taƙiya taƙiyan wace irin taƙiya taƙiya ce ka yi ta akan in ba kai hakan ba za su zuba maka da jinin ka su kashe ka ko su cutar da kai ta wani bangare su yi maka dukan tsiya a gurin ko kuma ba haka ba ne saboda haka wannan malama maryam ke zaki ba da amsa in har ya kasance ba haka ba ne ba wai dukan ki za a yi ba ba zagin ki za a yi ba ba cutar da ke za a yi ba ba zuba miki da jin za a yi ba to babu wani dalilin da zai sa ki je ki alwala irin ta ahlus sunna ki wanke kafa ko kuma ki je sallah ki yi sallan da su ahlus sunna suke saboda wasu abubuwan da suke a cikin sallolin su ba su inganta ba a fiqihun na ahlul baiti alaihi salam to wannan sai ki duba ki tabbatar wa kanki akan cewa a wane yanayi kika samu kanki a wani lokaci sannan kuma musamman a ce akwai yalwa na lokacin sallah din to ai za ki iya zuwa ki yi sallah din kamar yadda kika faɗa bisa kiya in ya zama dolen kenan in kika bi wannan ke kan kin san sallah ki da ki ba su inganta ba sai kin yi da su din kin gama in kika fito sai ki je gida ki sake sallan ki ki sake alwala ki sake yin sallah in dai har ya zama dole sai kin yi ta taqiya din kenan amma dai abubuwa irin wannan lallai abi mazhaba ta albeti din abi koyarwa ta kihun malaman mazhaban albeti shine yake mai da ayyuka su zama ingantattu in ku aka saba to ayyuka sukan zama ba ingantattu ba sukan shiga wani wadi daban Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya ya isa samu tabbata a kanta. to saboda lokaci za mu tsaye a nan sai shirinmu na gaba wasu ala muhammadu ali tahirin to saurare da wannan ne muka kammala abin da za mu gabatar muku amma da yake ma sauran yan amma da yake ma sauran lokaci ga takaitattun labarai sun tattauna ta wayar tarho kan halin da ake ciki a yankin zirin gaza ministan harokin wajen kasar iran amir abdullahiyan da takwaransa na kasar qatar sheikh muhammad bini abdulrahman al-thani sun tattauna ta wayar taro tare da musayar ra'ayi kan irin yanayin da ake ciki a baya-bayan na a yankin gaza tun bayan da haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar da kai hare-hare kan mai uwa da wabi a yankin na gaza dukkan bangarorin biyu sun tir da isra'ila kan mummunan haran take kaiwa kana sun nuna damuwa sosai game da halin ni ya sulfa ran hula ke ciki a yankin to masu ware a nan zanjanin zamun shirin gan lokacin da hararen mu sai a tarbe mu a wani sabon shirin a madadin wanda suka tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin daga farko zuwa karshe nake cewa ku zama lafiya sai da ka shafa za a ci gaba da biyan dukkan waɗannan shirye-shirye muke yada muku a shafin na yanar gizo wato wwwhostv 1ng a huta lafiya Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.